الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da uku ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da takwas kenan ko da tara ashirin da takwas da watan sha ɗayan shekara ta dubu biyu miladiyya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta hamsin cikin wannan sura mai albarka suratul ghafir ko suratul mu'min qalu aw lam takutafikum rusulukum bil bayyinati qalu bala qalu fad'u wa ma du'a'ul kafirin illa fi dalal yau kuma za mu tashi ta hamsin da ɗaya kafin haka akwai ɗan tambayoyi kamar haka bai tambaya na farko yana tambaya ne shi ya halatta mace ta yi tafiya ba tare da muharramin ta ba annabi ya faɗa cikin hadisi cewa la tusafiru imra'atun illa ma'a zai mahram kada mace ta yi tafiya dole sai da muharrami tare da ita dukkan tafiyar da za a iya yin kasar a cikin ta dukkan tafiyar da ta sa dandan da zuwa unguwa kamar daga nan zuwa damaturu daga nan zuwa bama daga nan zuwa kano daga nan zuwa bauchi daga nan zuwa mace ba za ta tafi ita kadai ba dole sai da muharraminta ko tare da mijinta fa'idar shari'a mutunci kenan an bai ko wato kina abin da wadansu mazaje suke matar za ta je ganin gida ya je sai ta tafiya ya sai masa lemo da ayaba da sabulin firiya ya ce a ga yadda gida sai an dawo tare za ta tafi sai ta kai ta sai kawo kuma sai ka yanke kwanakin da za ta yi kuma daga baya ka je kuma ka taho da ita ko kuma ka aika a gida din wani yayanta ya zo ko wani kaninta wanda za su tafi tare ba kanin ka ba dan kanin ka ba muharramin ta bane ba an gane ku? mai tambaya ta zuwa abin da yake cewa sun zauna gidan haya ne shi da wani kowa da matarsa sai ya fuskanci matarsa tana nuna kauna ga abokin zamansa wanda suke gidan haya hankalin ya tashi matuka wannan ta sa har ya canza gida duk da haka dai hankalin sa bai kwanta ba shi dai yana jirgin dai ko wani abu ya gudana tsakanin matarsa da wannan mutum shin ya halatta ya sa ta cewa ta rantsa masa ba abin da ya gudana don zai samu kwanciyar hankali babu laifi ka sa ta rantsa maka don ka samu kwanciyar hankali amma ba yi jirgin ta za ka yi maka sai kin aikata kaza sai kai dai kuke ta ba ka tabbaci ba abin da ya gudana ta ce eh wallahi wallahi ba abin da ya gudana shi kenan magana ta riga ta kare wannan kuma tambaya yake cikin harshen larabci ne ne bambanci tsakanin hadisi marfu'i da hadisi mawqufi da hadisi mursali da hadisi munqati wai ya karanta wajen malamin sa bai fahimta ba idan an ce hadisi marfu'i hadisin da aka danganta ma annabi aka ce annabi ya ce wa ma udifa lin nabil marfu'a idan an ce hadisi mawquf shine hadisin da aka dingina zuwa ga sahabi aka ce wani sahabi ya ce Umar dan Khattab ya ce sahabi ya ce ko ya aikata wannan shi da hadisi mawqufi wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zikr hadisi mursali kuwa to shine hadisin da tabi'i yace annabi ya idan tabi'i yace annabi ya ce to kaga ba mu sani ba shin wani tabi'i ne dan uwansa ya faɗa masa ko kuma wani sahabi ne ya faɗa masa saboda wannan rufin tabbas din sai zanto hadisi mursali ya zanto hadisi ne bai shine imamul eh, zain bin al-iraqi yake fada cikin alfiya din ta mustalah al-hadith marfu tabi'in al-mashhur mursal nawqiyuhu bil kabir aw qad tarawu minhu aqwal fal awwal al-akthar fi istimal wa fi hadithi mursali sunan manu guda uku akai waɗansu suka ce abin da tabi'i yake manzon Allah ya ce waɗansu kuma suka kayyade suka ce a abinda tabi'i babba ba karamin tabi'i ba ba cikin matasan tabi'ai ba duk abinda babban tabi'i ke manzon Allah ya yi waɗansu kuma suka tsaya hadisi mursali shine duka hadisin da a cikin sanadinsa an samu sakkun rawi ba a samu rawi ɗaya ba wato rawi ya karaya sai ce amma fal awwalu al-aktharu fi istimali hadisi mursali da hadisi ne da'ifi haka hadisi munqati ma hadisi ne da'ifi dukkan waɗannan islahat suna da sauki kwarai da gaske ka fahimce su inda za ka karanta nukhbatul fikar ta ibn hajar al-asqalani musamman in ka hada da shirin sa nuzhatun nazar sharhin nukhbatul fikar da al-fikr da al ya halatta bayan an binne mutum a tono shi dan saboda ana zargin halin da ya mutu a ciki ko wani da ya harbe shi ko kaza dan abinci ka gawarsa a samu tabbas ko bai halatta ba matukar ba wata hanya da za a bi a gane wanda ya kashe shi sai an tono matukar kuma wajen tonowar ba za a yi ta'addanci ga ita gawar ba wajen karya kashin mamacin ko farka gangan jikinsa to babu laifi a tono abu guda biyu za a kiyaye kenan sai in ba wata hanya da za a bi a gane sai wannan na ɗaya kenan na biyu wajen tonowar ba za a yi ta'addanci ga mamacin ba wajen karya kashinsa ko farka jikinsa to wannan babu laifi haka wajen su malamai suka ce Eh? ba za a binci ba za a yanka ba ba za a farka jikin mamaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna karya jikin mamaki daidai da karya jikin rayayye ma'ana ta fuskar zunubi ba a san duka wani abu da zai bayi zuwa ga aiwa ga ta addanci in ka an yi haka to mutum yana da rai kenan za a fasa cikin sa don a cire wata cuta kamar za a masa operation amma yana da rai ba za a yi wannan ba a yana mutu ko ba za a yi masa wannan mulki ne nufi wannan kuma yake cewa tafiya ta kuma kama shi daga nan zuwa Lagos sai ku dairin dogor bus din nan to yayi za a je azumi ko ba an dai ka tashi tafiya kan ayya halaka ta ajiye azumi har zuwa lokacin ka da Allah ya ce fa kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra mai tambaya ta karshe yana tambaya ne dangane da Sheikh Ibn Fodo ya faɗa cikin littafin Iya Usula wa Sawabul Bid'a cewa bid'a iri biyu ce akwai bid'a karɓaɓɓiya akwai bid'a wanda ke rufasiya ba a karɓanta ne gaskiyar wannan zance gaskiyar wannan zance farkon wanda ya fara faɗin sa shine al-Izz bin Abdul Salam a cikin littafin Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam to a wurin sa ne al-Imam al-Qarafi ya dauko wanda ke dan malikiya ne sai wutan sai shafi'iya ne a cikin littafin karafi ne shi kuma shehu usman ibn fudiyo ya dauko wannan tafsilatul bid'a din ya bi a kaka ta zuwa gida biyar to amma nan ka ta san gaba daya malamai sun rufe shi dan sun ce kullu bid'atin dalala ta riga ta rufe wannan da haka abu ishaq shafi a cikin littafin al-ittisam wanda shi ma dan malikiya ne yayi raddi kyakkyawa game da wancan ra'ayi na kasa bid'a zuwa ga kyakkyawa da mummuna dukkan bid'a ba wata kyakkyawa ai sunan bid'a kadai ya ce ta kamar rufe amma maganar Umar dan Khattab da yake ni'matul bid'atu hadhihi yana nufin albid'atu lughawiyya ba albid'atu istilahiyya ba domin akwai bid'a a larabci akwai bid'a a shari'anci Umar dan Khattab ya fito yaga mutane suna suna jami'i na sallar tarawih da Ramadan wanda a da lokacin annabi ya fara ya yi dare ɗaya dare biyu dare uku a na sai ya fitowa mutane suka fita a masallaci wa ta gari sai ce ban fito ba dan kar in fito a wajibta muku yan an wajibta muku ko ba za ku iya yi ba daga nan sai annabi ya yin jam'in ta da mutane dan gudun kar a wajibta a wajen kare zo ya ali kan sai wuce ba tare da ya jam'in ta lokacin Umar dan Khattab sai ya zo samu mutane suna yin jam'in ta a masallaci sai ce ni'matul bid'atu hadhihi madalla da wannan bid'a abin da yake nufi kagaggen abin da a cikin mulki na ba fara shi ba sai yanzu amma ba wai kagaggen abin da ba a taɓa yin ka ba a cikin shari'a domin an taɓa yin sallar tarawih cikin jami'a cikin shari'a to yanzu dukkan wanda ya kirkiro bid'a yake son ya zama kyakkyawa sai in dai an taɓa yin ta ne lokacin annabi sai ya kasance kuma yanzu an samu wani ratar lokaci ba a yi ba sai yanzu ka rayar da wannan abin na lokacin annabin to a yi cewa ni'imatul bid'a to ana nufin a dogance wannan abin bid'a ne amma a shari'a ba bid'a bane da haka kar in bid'a ta take da wannan zancen su cewa akwai bid'a kyakkyawa akwai bid'a mustasana akwai bid'a kaza kaza manzo Allah ya gama zance ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar dukkan bid'a da ita da ita muke cewa imam malik ibn anas yake cewa man ibtada bid'atan fara'aha hasanatan faqad za'ama أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا imam malik duk wanda yake kiro bid'a kuma yake kyakkyawa kamar yana riya cewa manzon Allah ya ha in da aka turo su da da haka babu yadda za a bid'a ta ita bid'a a tun gyaran shari'a ne ba yadda za a bid'a ta zama kyakkyawa duk bid'a rusasshiya manzo Allah kuma yake duk dan bid'a ba za a karba aikin sa ba har sai ya daina bid'a saboda ka bid'a illa ce kwarai da gaske dai da gaske mun yi ta yake cewa al ko habbu ila iblis min al-baqiya iblis ya fi son kai bid'a sama da kai aikin sako sama da kai ba a wurin iblis da a ce ka sha giya ko ka ko ko ka yi ko ka yi kaza gara a ce ka aikata bid'a domin mai aikata zina ko ya giya ya san sako ne wata wata na zai daina amma bai aikata bid'a da yake ibada ce da haka sai ya je masallaci na zai akwai ranar tuba to Allah kiyaye mu da gida Allah ya mu a kan umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me Allah ki a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين محذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وبنجد إنا لننصر رسلنا للي مو زامو تيميكو من ظنمو دمك تورو سلسلية والذين آمنوا دوأن لسكي إيماني دمن ظنم في الحياة الدنيا زامو تيميكيسو أنن تكيرا يور دنيا ويوم يقوم الأصحاب أكا زامو تيميكيسو لا نمد سيدو ذات سيادة بان الله لا نمتاكي كيامتا lalle taimakon Allah yana tare da manzanni yana tare da mabiya manzanni a nan duniya da kuma lahira dan Allah ce wala kad sabaqat kalimatuna li ibadil mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun hakika kalmar mu ta riga ta gabata ga bayan mu waɗanda suke manzanni lalle su ababan taimako ne lalle rundunar mutum ne masu cikin nasara in ji ubangiji wa kana hakan alaina nasrul mu'minin wa kana hakan alaina nuzul mu'minin كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد za mu taimake su a nan duniya za mu taimake su kuma ranar da ke biyu za su tsaya gaban Allah shaidu za su tsaya gaban Allah waɗansu malamai suka ce su ne mala'iku waɗansu malamai suka ce a'a kowane annabi shine sai da akan al'ummarsa wa nazana min kulli ummatin shahidan fa kunna hatu burhanakum فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا يوم يود الذين كفروا وأتوا الرسول يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم رانا uzurin azzalimai ba zai amfane su ba uzuri da hanzari da za su bayar gaban Allah wasu ce ga wani abu da shine ana cikin Allah wannan ba za a karfa ba la yuzunul hum fa yahzurun fa yasafihu fa mahum min al-mutabin in ma sun nema karfa hanzarin su ba za a karfa ba inji Allah wa lahumul la'natu kuma la'anta ta tabbata a su tun a gidan duniya wa lahum su'ud dar kuma lalle muni gida ya tabbata a su muni sakamako ya tabbata a su domin sakamakon su shine gidan wuta Allah ya tsare ibnu jarir tabari ya yi wata tambaya yace anan Allah ya ta alwajin cewa lalle zai taimaki manzanni sanin mu ne ko a tare an ci akwai manzannin da an tafi irin annabi zakariya alaihi salam da dan sai a dukkan nan an tafi su shin kenan Allah bai taimake su ba ko dan su malamai suka ce wannan aya abin da take nufi amun urida bil khusus lafazin ta gaman mene lalle za mu taimaki manzanni amma ba tana nufin duka ba tana nufin mafiya yawan sai waɗansu ɗaiɗaiku da Allah ya so girma maladansu sai ya danka su a hannun su har su kashe su ko su musu ta'addai domin da yawa daga cikin annaba an kashe su wa ka ayyu min nabiyyin qatal ma kafirin. kathirun فما وانوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وأوزن ثواب الآخرة والله يحب المسلمين حديث من كأي من نبي قاتل هو كأي من نبي قتل هو كائن من نبي قاتل duk wannan kira'o'i ne abin da suke nuna da yawa daga cikin annabawa an musu da addu'a an kauce su ga shi kuma Allah ya inna la nansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya a ce yake rusulana yana nufin mafiya yawan su wannan baya ana a samu daidaikun da Allah so girmama ladan su har a kuma sara a samu su ko a kace su ko kuma ya zanto an-nasru bi ma'anal intisar dace inna la nansuru rusulana wal ladina amanu ma'ana ma'anar wannan zance shine lalle za mu rama wa manzanninmu game da wanda ya zalunce su lalle za mu rama wa mummunai dangane da waɗanda suka zalunce su ta ku duk wanda aka zalunta sai Allah ya taimake shi ina ba za mu ba ma'ana ko halin rayuwar su ko da bayan mutuwa su dai sai ubangiji ya ɗanɗana ukuba ga waɗanda suke ta'addanci ga manzanni ko ko mabiya manzanni cikin malaman da suke kokarin kiran mutane zuwa ga tafarki daidai. da haka da wannan shine ansa guda biyu da za ka iya bayarwa dangane da wannan ansa da ibnu jarir ya kawo ko iskali ne kawai to sai Allah ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ولقد آتينا موسى الهدى أكيد أمن بوا أن موسى عليه السلام سريع وأورثنا بني إسرائيل الكتابة سكما بنو إسرائيل من جاد الموسى بالكتاب وتلكات التوراة أن موسى يزور هدى وذكرى لأولي الألباب hudan ina na hal ne na alkitab wa zikra fi ma hal ma'ana mun ba mun gadar muku da littafi halin kasancewarsa yana kunshe da shari'a halin kasancewarsa yana kunshe da tunatarwa li ulil albab ga ma'abuta hankulla wanda suke da lafiyayyen tunani mai daukar izina mai daukar wa'azi fasbir ka hakuri inna wa da Allah lalle alƙawarin Allah gaske ne da yake zai taimake ka ba zai saba din ba واستغفر لذنبك كلمة غفرا ذنوبك وسبح بحمد ربك كي تسبيه قال وإذا بوديا أبنجدك بالأشي lokacin da rana ta karkata zuwa ga faduwa wal ibkar da lokacin da rana ta kullo kai safe da yamma kai ka rinka tasbihi da safe ka rinka tasbihi da yamma su ne zikiran safe irin wanda manzon Allah ya koyar da zikirai na wanda Allah ya ma'ana dai ka yi hakuri kuma kai istighfari to menene shi ba su manzon Allah ya yi istighfari yana da laifi wadansu malamai suka ce a'a ba dan manzon Allah na da laifi bane aka ce istighfari a'a kai istighfarin nan li tata'azza bika ummatuka domin al'ummarka kai koyi da kai sai ya zanto ka ba da darasi ne dan su koya ba dan kana da laifi wadansu malamai suka ce eh kai istighfari saboda laifin da kai amma laifin annabi ba ne irin laifin da sauran gama garin mutane suke yi ba a'a laifin ta wajen tarkul aula abu guda biyu suka hadu ga mai kyau ga mafi kyau a matsayin annabi idan ya kyale mafi kyau ya ɗauki mai kyau to yayi laifin da ya kamata ya yi gifari ke kaga a wurin gama garin mutum ko idan ya wani ya laifi ne gama garin mutum irin mu wannan ba mai laifi ba an gane ku to ne abin da annabin ke yi na laifi wato tarkul a barin abu ya bar mafi kyau ya ɗauki mai kyau a matsayin su saboda babban matsayin da ke auren ubangiji ya kamata a ce ya yi gifari don ya don ya cike wankin gifin da aka samu na barin aula ya ɗauki abin da ke yake ke wajen daraja dan gifarin ta cike gifin ina fatan kun fahimta wasu wasta da kullum وسبح بحمد ربك بالأتي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ عليه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن الذين يجادلون في آيات الله لن وإن تكي مسو دنجل دعاوين أبنجي بغير سلطان أتاهم باطل لو تهجى لتزوم سبحانه suna musu da gaskiya don su murkushe ta su ɗauki ƙarya su ɗora a karta in fi su durihim babu abin da ke cikin zukatan su illa kiburin sai girman kai shi ne ya ja su zuwa ga kauce ma gaskiya da gangan ba wai dan ba su gane gaskiya ba ce ba a sun gane gaskiya ce amma girman kai ya hana su bi sun raina wanda ya mutu wa'azin sun raina wanda ya faɗa musu abin da suke gani wai dan me ya riga su fahimta a kyale su su fara fahimta da kansu mana in fi sudurihim ba abin da ke cikin zukatan su in din nan nafiya ce illa kibrun ba sai dai girman kai ma hum bi zalibi wanda ba za su isu ba zuwa ga cimma abin da suka nufata na manufa a rayuwar duniya duk abin da suke so su cimma na wata manufa wanda ta sa suka kauce mu gaskiya rashin aiki da gaskiyar ba zai sa su ci nasara akan abin da suka nufata ba bukatar su ba za su girma suke so ba za su samu ba sai sun mulakanta sai sun kaskanta dukiya kake so ko sun samu wato an ainihin ba za ta zama mai albarka ba wanda za ta kori talauci dan adam yawanci yakan so dukiya ita kuma dukiya ba ita ce wato take wankewa mutum dangin bakin ciki hmm. manzo Allah ke cewa algina ginan nan wal faqru faqru nan wadata ba wai wadata kudi da nerori da filaye da kulote da gidaje bane wadata a'a wadatar zuci ce wadata dan za a zo da gidaje da motoci da kaza da kaza da kaza nan da ake yi a gidanka kai dan albashi ka fi shi ne mai zaki matar ka sai ta tsaura sama da tufafin da shi zai daura ga motoci ga gidaje ga filotai, ga motocin haya ga gidajen haya amma gani ke kullum idan ya kuma kudin zai talauci saboda ka kudin ga su amma sun zai masa dodo tsoron su yake su ko kudi sai in ka da ke su sun tashi ne sannan za ka more in suna je ba a more ba ko an sake su sun tafi yawo to sai a ka <laughs> ka'idar kuɗi kenan to kaga sai sun zama masa masifa suna ajiye kawai sai da kullum ya kirga ya ajiye jama'a ta hau aiki ya hajjamu annu malahu akhlaqa kullum sai dai kirga ya ajiye ya kai banki kullum ya ajiye nawa ya kuka shiga suna suka shiga to shine talauci kuma dukkan mutumin da ya sanya zalama da haɗama a cikin rayuwa sawa'un malami ne sawa'un dai wani ba malami bane dan maula ne kuma wane ne manzo Allah ke cewa dukiya da kuke ji daga ni dadi gare ka dukkan mutumin da ya sanya zalama wajen neman ta to sai ubangiji ya ɗebe albarka a ciki kuma sai ya bude masa kofar talauci duk mutumin da zai sa zalama ya sanya kwaɗayi roko maula ya danna gaskiya sai yi samu na abin duniya ya yi ma kuɗi manzo Allah ce sai an sanya masa talauci an bude masa kofar talauci sai ya zanto kallabi ya'kulu wala yasba kamar wanda zai saki amma ko baya kuci yace amma duk abin da ya zo maka na dukiya ba tare da zalama ba ba tare da karo ka ba ba tare da ka nuna haka ma ba to sai ka karba inda ma huwa rizqun satahu Allah ilayk arziki ne Allah ya gada ma ya koro maka sai ka karba sai ka canza riga na karka ta canza wanda a canza miya a gidanka kai ma ka more menene duniya ba shi kenan ba dan kankanin lokaci ne ku duwa ta mata kalilan to saboda haka ma hum bi galibi inji injillahi ka nemi tsari ka nemi tsarin ubangiji ka nemi kiyayewar ubangiji anan an ce manzon Allah ya nemi tsari amma ba a nemi ya nemi tsarin ba ya nemi tsari daga girman kai dan saboda shine ambaton sai gaba ta yanzu gurihim illa kibru Allah bi balighi ya nemi tsari daga abokanan adawa lalle yana da kyau neman tsari daga nan da abokan adawa ya nemi tsari daga mahasada dukkan wani abin da kake jin tsoro to sai ka fake zuwa ga Allah sai Allah ya taimake ka akan duk abin da kake jin tsoro innahu huwa samiul basir shi Allah shine as-sami' wato wanda yake mai ji sannan kuma al-basir wanda yake mai gani subhanahu wa ta'ala sai ke da khalqa samawati wal ardi akbar min khalqin nas lalle halittan sama da ƙasa su ne mafi girma sama da halittan dan adam ma'ana ya ku masu inkarin tashin kiyama waɗanda kuke riya Allah ba zai kaje ku ba bayan kun mutu an binne ku kun zama ƙasa ku sani fa halittan sama ya fi ku wahala in har akwai wani abu mai wahala a wurin Allah din halittar kafa ya fi ku wahala in har akwai abu wani mai wahala a wurin Allah tun da bai gagari Allah baya halitta sama bai gagare shi ba halitta kasa farfato da kai bayan mutuwar ka sai zai ya gagari Allah إن لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس في تجد هو بجتكمتني لا يعلمون ذات ذلك وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وما يستوي الأعمى والبصير الأعمى مكاه باقي ديدي والبصير شيد بجليل والذين آمنوا وعملوا الصالحات haka waɗanda suka yi imani da ayyuka na gari ba za su yi daidai ba wannan musi da wanda yake mai nuna na aiki ba za su zama daidai ba to haka mai girman kai da mai kaskantar da kai ba za su zanto daidai ba a wajen Allah wato kowanne munin aikinsa ko kyawun aikinsa shi zai bambanta shi da dan uwansa أم نجعل الذين kal وعملوا fil كالمفسدين في الأرض أم نجعل kal كالفجار zai yi waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari a mayar da su wajen hukunci da matsayi a wajen Allah da zanto daidai da masu fasadi a ban kasa zai daidai masu takawa a sa su daidai da fajirai masu kafirce ma Allah da gudure masa ba za su zama daidai ba qalilan ma tazakkarun sai dai kadan ne waɗanda suke tawazi cikin inna sa'ata la'atiyatun la rayba fiha lalle kiyama mai zuwa ce babu kokonto dangane da zuwanta walakin la aktharum la yu'minun sai dai da yawa daga cikin mutane ba ta yi imani da zuwan nata وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم أبنجزكم يا سي ادعوني قرئيني أستجب لكم زن أنسامكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي lalle waɗanda suke girman kai wajen rashin yimin bauta sai da kuluna jahannama dakirin da sanu za su shiga cikin jahannama suna kaskantattu ababen wulakantarwa ba masu daraja wato addu'a a nan gurin roko udu uli ku roƙe ni astajib lakum kuma in samu ku waɗansu malamin suka ce ud'uni ma'anarta ku bautata min da lakum ni kuma zan ba ku lada duk dai ma'anar tana komawa daya domin du'a da iri biyu ne kamar da muka saka ba du'a ibada da kuma du'a mas'ala addu'a wadda ta kunshi roƙon ubangiji wata bukatar ka da kuma addu'a wadda ta kunshi bauta shine girmama ubangiji da siffanta shi da abin da ya dace da shi da siffofin kamala da ba abin da ya cancanta na kyawawan sunaye dukan wannan ana kiran shi da suna bauta ma'ana dai addu'a dai ibada da haka da yake ud'uni astajib lakum ku roke ni an samu ku sai yake innal ladzina yastakbiruna an ibadati amma da din yake innal ladzina yastakbiruna an du'ai tunda ud'uni yayi umari da addu'a ne amma sai yake innal ladzina yastakbiruna an ibadati li'anna ad-du'a ibadatu domin ita addu'a dai ibada haka ko manzon Allah ya faɗa cikin hadisin da ashabu sunan suka roto Abu Dawud Tirmidhi da Sahih Ibn Majah da Imam Ahmad cikin musnad ɗinsa cewa addu'a huwa ibada ita addu'a ibada ce mai zaman kanta da haka ba a bukatar wai sai ka bayar da kuɗi wani ya maka kai ma kai wa kanka mana ba ka sun ka bauta Allah ka sani fa ya tabbata cikin hadisi manzon Allah ce dukkan bawan da baya roƙon Allah Allah kushi yake da dukkan bawa mace ko namiji da zai ji shi ba zai roƙi Allah ba sai dai sa a yi masa Allah kuki yake ka sani idan ka yi ibada riba biyu za ka samu idan ka yi addu'a miki ne riba biyu za ka samu na farko ka yi ibada domin roƙon naka na nuna gajiyawarka da cancantar wanda ka roƙa shi ne Allah wanda ka bauta ibada mai girma ko yake wannan yana cikin mahimmin ibada mai girma da za ka samu lada akai ko da ba an sa maka na biyu ga kuma ka roƙi abin da kake bukata wanda in Allah ya ga dama ya an sa maka a kusa ko a nesa ka gani ba biyu za ka samu to sai ka ki ga ta biyu biyu ke da to da haka kenan ana son kowa ya addu'a shi da kansa kar ka sai wai kai ka wulakanta sai in wani ya roƙa maka ne sannan za a bi kar ka sai ke kin wulakanta sai in wani ya roƙa maka ne sannan za a bi a'a kai da kanka za ka roki Allah bukatunka ka fi kowa sanin menene bukatunka duk wanda zaka faɗa ka kwatance zaka masa kuma kila ba zaka iya buɗa masa gaba ɗaya ba wani lokacin ma bukatar ta ka ba ka so a bi da aka muka Allah muna da yadda waɗansu bukatu muna kan su muka mana da addu'a ka bai kuma da mene menene su to ne irin bukatu ne ku ka da tunda haka ne ka roƙa da kanka wani ya fi riba ka roƙa da kanka ya fi sauki abinda kawai ake bukata wajen addu'a ka nemi lokuta da manzon Allah ya nuna cewa ana ansa addu'a ka nemi yanayi da halayen da manzon Allah ya nuna ana ansa addu'a mace ne kai ko namiji idan kai kike na sa Allah ya daga cikin lokuta manzon Allah ya bayyana cikin hadisin da Muslim ya rawaito cewa a ranar Juma'a akwai wata sa'a guda daya akwai wani lokaci akwai wata awa wanda ba yanda za a yi bawa mumuni ya dace ya roki Allah a cikin bukatar safa sai Allah ya biya masa a cikin wani hadisin daban kuma na Muslim sai ya nuna cewa wannan lokacin ana tsammanin sa ne daga lokacin da liman ya hau mimbari yace assalamu alaikum zuwa lokacin da zai sallamar sallah ko yaya kalli da wani lokaci a wannan dan lokacin kai addu'a wata bukatar da ana sa Allah ya ansa maka hadisi yana da cikin sahih muslim wannan abin da mai sauki kenan za ka karanta da mutane sunnar manzon Allah kowa ka baki je kai ya san ko bai san ka ba kai da shi ko ta kasar wasu labarai shi kenan ka yi sunna ka yi alheri za ka samu lada amma da yake ka kudin duniya ka sai an zo gida ana bin ka sai an bulayi sai an yi waye sai an yi waye ka faɗa muka musulman manzo Allah kawai sai aiki da ita ta manzo Allah ya faɗa Imam Ahmad yake bayan da haka ana sa ran lokacin ya zanto daga la'asar zuwa faɗuwar rana in dai ranar juma'a ne ana sa ran in kai addu'a a wannan lokacin da kuma za a karba sannan kuma ga lokacin da ɗaya duka uku na dare ya yi ragowa wato karfe hudu misali zuwa fitowar alfijir ɗaya bisa uku na dare na karshe sun kashin karshe daga cikin suwa uku na dare idan ka roki Allah ana faran Allah zai an samu ka bukatun ka sai la Allah yake a wannan lokacin wa zai roki ni ba shi ina mai neman gafara in gafarta maka ina mai son kaza in ba shi kaga sai ka tashi a wannan lokacin sai ka roki Allah bukatun sai ki tashi a wannan lokacin sai ki roki Allah bukatun ki ka tashi kai sallan nafila raka'a biyu ko kai jinkiri ka fa'idar kuri din ka sai daidai wannan lokacin karfe hudu ka tashi yi ta a nutse cikin tsarki ki tafi ki a nitsi cikin sarki ki daga hannu ki rike Allah bukatar ki ba ki jin larabci fati da hausa fati da fulatanci fati da kanuri sai me wace ki ka larabci za a ansa kar wani malami ya riƙe wannan zado ya ce ai abin ne da wahala sai sai an kawo kudin sadaka ku a zai wahala a ciki yanzu dan Allah idan ka ce ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka jika na ya Allah ka biya mu bukatata ya Allah kudin kwangilar da ne suka muka liya Abuja ya Allah fito da su Allah baya in ka faɗa haka da hausa ko da filafinci ko da kanuri ka faɗa da turanci ma kai dan boko ne hausan tana gargada ka da turanci sai me Allah na jin dukkan yare ita addu'a ba wai karatun ne addu'a ba addu'a daban karatun daban kaga inda mutanen mu ba sa ganewa sai a zo a soke Qur'ani soke Qur'ani ibada ce to sai kuma zo a addu'a to idan an zo addu'a me za a ce wannan abin da za a ce ka shine addu'a ko an soke qur'ani sunan sa addu'a in ma ba soke ba sunan sa addu'a yanzu idan ka zo kana da wata bukatar ka kudin ka sun makale na kungila Abuja a kana son ka bi lokaci mai zuwa a kana son a baka mukamin kaza sai ka zo ka tara gardawa suka soke qur'ani to ka biyu goma har nawa qur'ani to so karanta da su ma komai ba bayan sun gama in suka ce wani Allah biya masa bukatan sa yanzu ne addu'a wannan kudin fa na wannan ka biya yanzu <laughs> ne wannan ka biya yanzu kai da za ka yi kudin wannan kudin karatun qur'anin da suka yi ibada ce in sun yi dan Allah Allah zai ba su lada manzo Allah ce kowane harfi ɗaya lada goma har harafi ɗaya lada goma alif lam mim ba har harafi bane alif harafi ne lam harafi ne mim harafi ne alif lam mim ya zanto lada 30 kenan wanda ya karanta shi zai samu lada kai babu yanda za a yi ni in yi karatu in sauke kur'ani ko in karanta ba karatu kaza kuma kai a ɗauki ladan a baka domin Allah ya ce wa in lil insani illa ma sa'a wa anna sau sawfa yura dan adam ba da komai sai abin da ya aikata da kanka ka ga kudi gardawa sun karanta qur'ani su za a ba ladan وأن ليس للإنسان إلا ما سعى wa anna sa'ahu sawfa yura thumma su kuma in sun yi da niyyar lada za su samu in ba su yi da niyyar lada ba inna mal a'malu bin niyyat wa inna ma abin da suka samu na haka sai shi kenan za lada ubangiji kai kuma ba ka da wani lada kai da ka sa aka yi yanzu ya rage addu'a in sun gama su sai Allah biya ma bukatunka in ka faɗa da Hausa kai ma ta yi ko da ba sauke Qur'anin ba ba inda Allah ce sai ka sauke Qur'ani za a biya bukatunka ba inda manzo Allah sai ka sauke Qur'ani za a ga bukatun ka balla kana maganar yanka ta sai an yanka rago sai an yanka sa sai an binne sa da rai za su kenan a binne sa da rai a binne rago da rai ka ga mai wato wake za su kenan za su kenan wallahi mai yi so ake zama musulmi ma yanzu kenan ba ma zama malami ba musulmi ake ko ko ya zai zama musulmi sun shi da kuma ne mutum yadda ubangiji wato sai muke mu'amalantan ubangijin mu yadda ba ma guje ke ma'amalantar gunki sa in ya roki gunki sai ya yanka ya baiwa gunki jinin aljamin da suke tare da gunkin su za sannan bukatar ba ma guje ta biya haka muka dauki Allah mu ma dan mu roki kuma sun yi maka yanka akwai abin da Allah ke bukata a wurin mu ne ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid wallahu al-ghani wa antumul fuqara' إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين abinda Allah ya ce ma kana kasul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin ba da neman arziki daga wurin su ma uridu an yuqimu da ne su ce dani sai kai ka tabbata jini yayin ko ko mu dauka cewa wace an yi sadaka wace sai an yi sadaka addu'a daban kuma sadaka daban sadaka ibada ce mai zaman kanta addu'a ibada ce mai zaman kanta ba wanda ya faɗa ko Allah ko sa cewa wai dan ka roki Allah sai in kai sarka sannan bukata ka tafiya. biya wallahi babu inda Allah ya faɗa babu inda manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ya akwai a kawo mana jira da shekara biyar masu zuwa saboda haka ya kamata mutane su kiyaye ya kamata mutane su ji tsoron Allah ya kamata mutane su ji tsoron Allah yanzu ga wani abu idan muka dauka cewa sai in mutum ya sauke Qur'ani ne in an sauke masa ko shi ya sauke da kansa sannan bukatar za ta biya cikin dukkan mutum ɗari nawa ne za su iya sauke Qur'ani da kansu kila daya in yi sa'a ko rabin mutum to da waɗanda za su iya saukewa da kansu da waɗanda za su biya a sauke musu da kuma waɗanda su ba za su iya saukewa da kansu ba za su iya biya ba su da halin da za su biya a sauke musu su suka fi yawa wanda ba su iya ko ba su da halin biya to kana nufin waɗannan da ba su da halin yi ko ba za su iya biya a yi su ba sai Allah ya ki an samu su ma'ana cikin dukkan mutum tsari Allah na ansa addu'ar goma ne ta tsari kuma ya ki an samu su ga shi ko ya ce wa rahmati a kulli shay'in ga shi ko ya ce wallahu wasi'un alim ga shi ko ya ce kaza ya ce kaza cikin alqur'ani mai girma saboda haka wannan ba gaskiya bane ba cewa sai ta sauke qur'ani ala saukar qur'ani ba ta da alaka da addu'a addu'a zaman kanta take saukan qur'ani kuma zaman kanta yake sannan kuma sadaka ba ta da alaka da addu'a sadaka zaman kanta take kuma addu'a kuma zaman kanta take kuma addu'a to ake kai kai da kanka manzo Allah ce dukkan bawan da baya roƙon Allah to Allah na fushi da shi haka manzo Allah ke cewa dukkan wanda baya da roƙon Allah Allah na fushi da shi saboda wadatar Allah shi yasa yake son a roƙe shi Allahu yaghdabu in tarakta su'alaka wa bunayyu adamu hina yus'alu yaghdabu ubangiji fushi yake in ka ki roƙonsa amma dan adam ko lokacin da ka roƙe shi ne zai fiti don gaskon Allah kenan da dan da dan shi ne akwai ne shi ubangiji subhanahu wa ta'ala ud'uni astajib lakum Ku roƙe ni in an samu kuma ko nawa sahabbai suna nan da rayuwarsu tsakanin sahabi ɗaya da manzan Allah wa aka fi sa rai idan ya addu'a a karba amma wani sahabi ne yake yin addu'a ya wurin manzan Allah sai mun addu'a wani sahabi ne yake yin addu'a ya zo ce wurin manzan Allah ya suna yin addu'a sai dai su sa manzan Allah ya yi a matsayin mutumiki roƙon mana kaza suna sa manzan Allah ya yi a matsayin mai taimakawa ba don su ba su yi ba abubakar siddiq ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so yake fa a gafarta maka bai ci buruka mun gafara sai ce mu allimni an ad'u bihi fi salati ko ya mun addu'an da zan roki Allah da cikin sallata yace idan ka zo sallah dan ka yi tafiya ka kammala salati ga annabi ka kammala kaza ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim ai da manzo Allah sai ce jiki gidan kwanta ai zan roƙa maka cikin amma sai koya maka je yi to kuma malamin ka idan son ka da alkhairi sai koya maka je kai sai ya faɗa maka sai ka je kai to amma me yake mutum ya kudin da addu'a kamar wani abu ne a boye wai ba za a iya ba sai wani da wani da wani ne kawai za su iya ma'ana ma ba wanda yake jin yara ba mai ba wanda Allah ke jin yaran sa sai malam wani a gari shi ka ne in ya faɗa za a ji kai kamar in ka faɗa ma ba za a ji ba sai dai ka faɗa masa bukatar da shi kuma sai faɗa wa Allah suna zuwa da Allah wani irin tunani ne wani saboda haka ya kamata mu jira Allah Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku ya ce ku roke ni zan ansa muku innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke girman kai gabarin bauta mun sai da kullu jahannama dakhirin za su yi jahannama suna kaskanta sallallahu الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفق الذين كانوا بآيات الله يجعلون الله الذي جعل لكم الليل وبنجد فينا وندو يكن يامك بلي لتسكنوا فيه دنك سامون السواء أتكنسا والنهار كما فينا يكاومك يلي لكي كنسد وأنسو أولي mubtiran ya zanto zai sa ku zama kuna ganin junanku dan saboda haske da ke cikin yini din inna allaha Allah ma abucin falala ne ga mutane ma abucin baiwa ne ga mutane walakin na asara nasi daidai da yawa daga cikin mutane la yashkuruna ba sa godewa Allah dangane da falala din da ya musu dangane da baiwar da ya musu ni'imar yini din nan da rana ke fitowa ciki ni'imar dare da muke samu hutu din nan ba ba kananan ni'imomi ne manyan manyan ni'imomi ne domin in ba dan dare da yake zuwa ba wanda komai zai tsaya har kai ma gangan jikinka ka samu hutu da zuciya aikin da take sai ya mata yawa gabbai aikin da suke sai ya yawa amma hutun da kake samu na barci shi ke sa zuciya ta huta shi ke sa gabbai duk su huta wa ka gari sai ka tashi cikin nishaɗin ka da karfin ka da kuzarin ka ga wannan ba karamin nima ke ba shi yasa Allah ce da zai sanya yini gaba daya ya zanto haske ne duka duniya ya zanto haske dindindin dare baya zuwa to waye sai ka muku dare da za ku huta ciki da zai sanya lokaci gaba daya ya zanto kuma dare ne ba tare da rana ba waye zai kawo muku yini da za ku tafi neman abincin ku a amma saboda ramarsa saboda jin kanka sai ya kawo muku dare din ya kawo muku rana wannan ba kalamar baiwa wuce ga Allah subhanahu wa ta'ala zalikum Allah rabbukum mai muku wannan shine Allah ta'ala ubangijin ku khaliqu kulli shay'in mahlikin komai duk abin da kake a duniya halitta yake ga Allah la ilaha illahu babu abin da ta bisa da tantance sai shi fa anna tu'fakun dan me ake kautar da ku daga tafarki bane da shi bayan dukkan irin wannan bayani kazalika yu'faku alladhina kanu bi ayati llahi yajadun kamar haka ne kuma aka kautar da irin waɗanda da suka kasance suna musu da ayoyin ubangiji su ma aka kautar da su daga tafarkin shari'a da su samu dacewa da zai ba sakamakon yadda suke musu da faɗin Allah ko faɗin manzon da aka turo a zamanin su الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم فأحسن وأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الله الذي جعل لكم الارض قرارا ubangiji ne wanda ya sanya muku kasa ta zanto qararan tabbatacciya ba tare da tana zaizayewa ba ba tare da tana rushewa da ku ba ba tare da tana firmewa da ku ta kasa da ku ta kife da ku ba ya sanya muku ita ta zanto tabbatacciya kuma ya nau'anta sasanninta wani wurin sahara wani wurin ayi shuka wani wurin ayi gini wani wurin ayi noma wani wurin da hako waɗansu ma'adinai wannan shine kararin idan ka kasa ta yi girgiza to Allah ya so ya jarraba mutane ne saboda sabon sai a a jarrabe su da girgizan kasa ko na maka makamancin ka wasu ma abu na'an kuma ubangiji shine ya sanya muku sama ta zanto ginanniya tamfar wani gini wa sawwarakum shine ya suranta jikinku tun kuna cikin mahaifa huwa allazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim fa ahsana suwarakum ya kyautata suran su yan adam a cikin dukkan dangin halittar da ke ban kasa ba wanda aka kawata shi aka daidaita shi aka kyautata halittarsa irin dan adam laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim haka Allah ke mun halitta dan adam cikin mafi kyawun daidaituwa kowace irin gaba da Allah ya sanya maka a jikinka lalle sai ka ga cewa nan ya dace da ita inda za a canja ta daga inda take a kai ta wani wuri daban a jikin ba to da sai an samu cika yanzu a cire ido misali daga inda yake sai a mayar da idan dama ya zanto daidai inda kunnen dama yake idan hagu daidai inda kunnen hagu yake ya yi mutum zai yi ba ta kabuwa zai tafi a karkata ka sai dai kuma <laughs> sai dai tafiyar ba kowane irin abu yadda ya dace haka aka maka kuma ido din nan shine ke baka launuka ka gane fari da baki da ja da kore da rawaya da kowane irin dangin launi na'urar da ke dauke da gani din nan na'ura ce wadda take tasirantuwa da kowane irin bakon abu da zai sauka ko ta kan kanta sa to shi sa sai Allah sun ya maka wani murfi mai saurin sarrafawa shine murfin ido din wanda yanzu idan kiyashi ko kuda ko na biyu zai gitta su kare idan ka dandanan sai karfi in ya wuce kuma ka bude ka rasa daga ina wani irin gudun ne kake dannawa a cikin <laughs> ya bude ko ya rufe iko ubangiji ka Allah ka duba yadda ya ka da kunnuwa kunnan guda biyu kunne sai ta bamban aka sanya wani irin girin girtsi tattare da shi abin da shi ba ta shi ba ba tsoka ba domin inda a ce kunne yadda aka sanya kashi a sauran wurare haka aka sanya kashi a kunne to idan ka zo kwanciya akwai matsala kwarai ko mun laushin matashin kanka wallahi duk laushin matashin kanki kan to sai kin ji ko ba haka ba kuma inda a ce an yi shi ya zanto tsoka ce da fata da kuma idan kana tafiya bakin gani sai iska rinka kada shi amma sai Allah ya yi wani ringirin girki in ka kyale shi kadai duk yadda iska za ka kada ba zai motsi ba in ka saba kuma ta kasa da kake so in ka zo kwanciya ka mo kada shi kai menene kuma idan ka tafi ya koma yadda yake kamar wani ne kusurin da Allah kadai ba karamar halitta a yi idan kun da ita sun to dudu da fatar ne ko kuma dudu da wannan gurin jiki din da kunne ba za a ba ba haka Allah madaka sun fi yi kawai ahsana suwaraka yi toka su sura mutum wa razaqakum min at-tayyibat ya arzuta ku daga dangin abin da ake kira at-tayyibat fil ma'kal wal masraf wal manka. cikin abin da ke abinci ne abin sha ne ko kuma abin da zai dauke maka cewa ta bukatar ka sai mata da aka halatta musu aure sannan kuma da abin da yake na tufafi ne dukkan waɗannan suna cikin akwai ba dan da suna na kai ba zalikum Allahu rabbukum wanda ya muku wannan hidimar shine ubangiji fa tabarakallah albarkatun Allah sun yawaita rabbul alamin shine ubangijin halittu gaba da shi ba wani kai ruwan ayyu shine rayayye rayuwar da ta san babu ba kuma rayuwar da mutuwa ba ta kauka mata kofa لا إله إلا الله بعض من الذين تبتدئ في فيه ده كامل مخلصين له الدين كنا ما تكون بنتر كده الدين في كل بعد ذلك ما تكون الحمد لله رب العالمين بس النبو يتبت ذا الله أبن جبت قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله الله لما جاءني البينات لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نتفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون الوجود والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قل كتبت إني نهيت لي فأهنا لأن تعلم الذين تدعون من دون الله in bauta ma waɗanda kuke bauta wa ba Allah ba an hane ni in kirayi waɗanda kuke kira ba Allah ba lamma ja'ani al su min rabbi yayin da shiriya da hujjoji suka zo min daga wurin ubangiji na wa umirtu an uslima ni fa an umarce ni in ni kawiya da rabbil alamin da ubangijin halittu shine Allah madaukakin haka aka ce manzo Allah ya shelanta wa duniya kare kira kowa sai Allah kuma ya miƙa wuya zuwa ga Allah shi kadai huwa allazi khalaqakum min turabin ubangiji shine wanda ya halitte ku daga ƙasa shine halittar annabi Adam alaihi salam thumma min nutfatin sannan ya ci gaba da halittar ko ƴaƴan annabi adam din daga digon mani wanda ake dauka daga digon maniyin namiji da digon maniyin mace a garwaya da juna inna khalaqal insana min nutfatin amjadin garwayi ne kenan nabtalihi fajalnahu sami'an basira thumma min alaqa a zango na biyu shine mutum kuma ya zanto gudan jini thumma yukhrijukum fitlan sannan daga baya bayan wancan mataki da wancan mataki da wancan mataki sai ubangiji ya fito da ku kuna jarirai shine sifir sifir din nan kaga lafazin guda ɗaya ne amma ana nufin jami'i nan gudun mufrad ne amma ana nufin jami'i yani sun mu yakun a atfala sun a cikin da ku. kuna nan kuna jarirai kuma sannan kuma Allah ne zai ci gaba da kula da ku litablugu domin ku isa ku zuwa ga matukar karfin ku sai shekaru arba'in zuwa arba'in da biyar adam yana ganiyar sa kenan karfi na tunani karfi na jiki da kazar da sauransu sun mali ta kuni ha daga baya kuma sai ka rinka rabuwa har sai ka zanto tsofaffi kun zama takwaf takwaf duk kuma wato fulfula ta fito ta fara lamukewa kin fara kodewa ta fara kodewa wa minkum man yatawaffa min qablu daga cikin ku akwai wanda yake mutuwa tun kafin a zo nan zangon tun yana yaro dan karami kwana bakwai da haihuwa a ce ai yaron ya koma wani ma yana ciki wani ma a wajen haihuwa wani tablugu ajalan musamma kuma ubangiji ta'ala ya halice ku akan haka dan ku isa wani ajali sananne shine lokacin da aka yi da yawa kowa wa la'allakum ta'qilun kuma da muku rinka hankaltar girman kudurar ubangiji yadda ya halice ku a waɗannan matakai da aka ambata wanda wallahi yi wa ne shi Allah shine wanda yake kashewa kuma shine ke rayarwa fa idza qada amran idan ya zartar da wani al'amari ya so faruwarsa fa innama yaqulu lahu kun to zai ce da abin nan kasance fa yaqulu sai abin ya kasance kafin kaula kan da rufa ya daure mu ara abin ya kasance Allah ku gaggawar faruwar kun kun fa yaqulu ina kawo fa ta'kid din da Allah ya ce kasance sai abin ya kasance ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله ثم باك دمتهم يروح النمتا لن تسكي متو سكي آيون أبنجي idan an ce musu Allah ya ce manzon Allah ya ce sai su rinka musu ba tare da annahum rabun yaya ake kautar da su daga tafarki madadi dan me kike kautewa tafarki madadi alladhina kadzabu bil kitab irin su ne wanda suka kare ta littafin da muka saukar wa bima arsalna bihi rasulana kuma suka kare ta abinda muka turo mai dalili fa sawfa ya'lamu da da sanu za su sani da sanu za su yi bayawa aya zakinta idil azlalu fi a'natihim lokacin da hukumi zai zanto a cikin wuyansu wasu nasiru tare da sarkoki da za a daure da su yushabun a rinka jansu zuwa da cikin wuta ke fil hamim cikin tafasasshen ruwa ثم mafin النار sannan a cikin wuta ne yushabun za a kona wato an za a ka duba nau'in hukuma za a samu al-aghlal al-aghlal da ne nazili zai shi ne dukkan madaurin da za a kama hannun mutum a hada da wuya hannayen mutum a haka da wuya haka a daure ka san hukubar sa an gane ku to wannan shine alheri sannan kuma ga salsa ita kuma a daure sauran jikin mutum da ita kuma ana ja ga kuma tafasashen ruwan zafi ana bi ana fara ya mata sannan kuma ga wuta tana jiran wannan cikin makasanciyar rayuwa da ya samu dukkan wanda ya gudare ma Allah dukkan wanda ya kangarewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da bil amri billahi jalul sannan sai a musamman ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يدل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ثم قيل لهم سننت أتي بسوء أينما كنتم تملكون من دون الله إلا أبدا كفي حتى ولدي ألا بكي من دون الله أبدا با ألا با كوكبات داما إلن تألا كنتم روكنتم إلن أبدا با روكن كوا سي الله kalu ta ce dallu Allah yau kan duk sun bace mana mun neme su mun rasa duk wanda muke kan mai ceto ne yau mun neme su mun rasa shi ma ta ce ka ta kan sauki duk wanda muke tsammanin zai wuce mana gaba ya tsaya mana a gaban Allah a kai mu aljanna yau mun neme su mun rasa bal lam nakun da min qabl a sai ce a ah, ai da ma san ba ma kiran kowa yanzu suke su canja lam da ladu min qabl a da ma san ba kasance muna kiran wani abu wanda Allah kazalika yudillu Allahu al-kafirin kamar haka ne Allah ke fatar da waɗanda suke kafirai Allah ke zalikum abinda aka ambata muku nan na azaba da zai zake maka kafirai bima kuntum tafrahuna fil ardi saboda abinda ko kasance kuna yi na farin ciki irin na takama a ban kasa bigayin haƙƙi ba tare da gaskiya ba wa bima kuntum tamrahun saboda kun irin annasawa da kuke lokacin da kuke cikin ayyukan kafirai wato shi farin ciki irji ne akwai farin ciki wajen riko da gaskiya Allah ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrah wannan babu laifi kai farin ciki da gaskiya da kake kai ta farko shirya da kake kai akwai kuma farin ciki na sabo mutum yana ya iga shi na wani sabo ya rika farin ciki akwai farin ciki na alfahari wato nuna na fasuwa ni na isa ni na sha banban da sauran to irin wannan ne abin zargi sai a ce da su udukulu abwaaba jahannama ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفى نتوفينك أو نتوفينك فإلينا يرجعون ذات لسوء دخل أبواب جهنم كتجاء أوفوا في جهنم خالدين فيها كنا ما تدوم أشكيها الله كريم فبئت مثوى المتكبرين كل دمقومر وإن سكي ما تجل من كي وانا دائما فتا مسجد يا باطئ كبيرتا فاصبر كيا كل يا كي وانا النبي inna wa'dallahi haqqun lalle alkawarin Allah gaskiya ne cewa zai taimaki da'awarka zai taimaki addinin da ka zo da shi fa imma nuriyannaka ba'da allazi na'iduhum yamma dai mu nuna maka wani sashi na abin da muke alkawarta wa kafare zai same su tun a nan duniya aw mutawaffa yannak ko kuma mu karɓi rayuwarka kafin mu nuna maka fa ilaina yarja'un karfi dai zuwa gare mu ne za a dawo da shi ma'ana abin da muka ce zai same shi za a yi yawa ya same su a halin rayuwarka zai iya yiwuwa sai bayan rayuwarsa in ma kuma bai same su ɗan bani gidan duniya karshe dai masu zuwa gare mu ne in ji Allah ta'ala na'am ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق الحق وخسر هنالك المبطلون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك حقيقة من تورود من ظني تنكا تنكا منهم من قصصنا عليك cikin su akwai waɗanda muka ba ka kissar su wa minhum man lam naqasus alayh cikin su kuma akwai wanda muka kyale da wulabarta maka komai da su ba wa babu yiwuwa ga wani manzo an ya'ti bi ayatin a ce ya zo da wata aya ko wata mu'jiza illa bi iznillah sai da iznin Allah al'amarin abin ba a hannun manzo yake ba a hannun Allah yake fa idza jaa amrullah idan al'amarin Allah ya zo na tafi kiyama qudiya bil haqqi za a hukunci tsakanin mutane da gaskiya abin da yake nufi da gaskiya a kai wa li kulli ummatin rasul fa idza jaa فإذا جاء فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. القسط أتيت إلى الحق أنا. قضي haqqi وخسر هنالك المبطلون سائلين مني المبطلون مقرنكا وتخسر أحداث سائل سائل لو كنت بذلك كنت بآدم الله جعل الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون الله الذي جعل لكم الأنعام وبنجي سين وانجي أهل السدنج دبوبين جدا دولينكم الأنعام tumaki da awaki da rakuma da kuma shanu shine ya halitte su domin ku litarkabu minha domin ku hau waɗansu daga cikin su wa minha ta'kulun kuma daga cikin kuke yankawa ku sami wadataccen nama da kuke bukata wa lakum fiha kuma kuna da dangin amfani mai yawa a cikin irin wannan dabbobin ma'ana kuna amfana da nonon su kuma kuna amfana da gashin tumaki da awaki wajen saka bargo wajen saka wato safa wajen saka kayan sanyi da sauransu kuna amfana da fatunsu wajen takalma da zaka manafi dangin amfani masu yawa wani tabulgu alaiha hadisan fi sudurikum kuma domin ku sami isuwa zuwa ga bukatunku na ku akan waɗannan dabbobin irin inda ba za ku iya zuwa ba a kasa sai ku hau dabba ku je abinda ba za ku iya ɗaukowa da kanku ba sai ku ɗaura wa dabba ko ku sa a cikin amalanki ko kura ku ɗaura mata ku rinka da haka samu ku gidan wa alaiha wa alal sunki tuhmalun akan dabbobin ne akan jiragen ruwa ne tuhmaluna ake ɗaukan ku daga wannan gari zuwa wancan gari akan ka ake ɗaukan kayan daga wancan gari zuwa wancan gari wa yurikum ayati Allah kuma nuna muku ayoyinsa ga sunan ba sa kirkiguwa fa ayya ayatin lahi tunkirun cikin ayoyin Allah wace ce kuke mutun cewa ba shi ne yayi ba ku nuna wata wadda za ta ce ku kuka yi wa kanku masana'antar nuna da ke cikin dabbobi wanda za ta tsotsin ciyawa ta tsotsin ciyawa ubangiji ya shayar da ku nono ta takke min bayni farkin wada min labanan khalisan sa'idan lisharibin ku kuka tsara masana'antar da za ta sace nonon ta sa a cikin hansa kuma ba ya ko Allah ne abin da kuke samu a jikinsu na kitse da nama da kaza da kargo da waye da kashi duk wannan ba ku kuka yi ba fa ayi ayatul lahi tunkiru wa ku su cikin ayoyin Allah kuke yi musu sai ke afalam yusmin da karanta ba أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أفلم يسيروا في الأرض في متى نبذات تتيا بتكين كتا فينظروا su gano kai fa kana akibatul ladina min qablihim yaya karshen waɗanda suke kafin su ya zama cikin kafirai kanu aktsara minhum su kafiran da sun kasance mafiya yawa sama da na yanzu wa ashadda quwwatan kuma sun fi tsananin karfi wa aqaran fil ardi kun fi sun fi gurabe da suka gina na ci gaba benaye da wato gidaje da tituna da masana'antu a cikin ƙasa sama da na yanzu amma fa ma azna anhum ma kanu yaktubun abin da suka sance suna karawa na ci gaba din bai wadatar da su komai ba lokacin da azabar Allah ta zo falamma ja'atu rusuluhum bil bayyinat yayin da manzannin Allah suka zo musu da hujjoji farihu bima indahum min al-ilm sai suka rinka alfahari da abin da ke wurin su na ilimin zamani suka ce ba sa bukatan wani wahayi daga wurin Allah ba sa bukatan manzo ya zo musu da wahayi suna takama da irin abin da ke wurin su na ilimin da ya sha bamban da abin da manzanni suka zo da shi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abin da suke izgili da shi sai ya fada kan wato na azabar ubangiji kenan فلما رأوا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا قالوا آمنا بالله الله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلما رأوا بعثنا لوكة بسكة عنقو أذابر متانكو تقالوا توفك في آمنا بالله وحده ينذكر من إيمان الله سكة باين sun ga azabar kenan wa kafarna bima kunna mun bugure mu duk abin da muke hada Allah da shi a da duk yanzu mun dawo daga rike Allah kadai mun yi imani da Allah sun faɗa haka bayan mutuwa ta zo bayan mala'ikan mutuwa ya dauka a su bayan an dirkake su da azaba to amma irin wannan imanin abu zai amfani ba sai Allah ke falam yaku yanfa'u falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana سنة الله التي قد خلت في عباده وقثر هنالك الكافرون فلم يكن ينفعهم ايمانهم ايمان سبيزن تو مي امفاني غري سو لما راوا بكنا ان في ايمان بحث ده عذاب إنك الله التي قد خلت في عبادي sunnar Allah ce da ta riga ta gudana cikin bayansa cewa baya karban imani matukar mai imanin bai yi ba sai da ya ga matukar mai imanin bai yi ba sai da mala'ika zai zalo ransa وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا يموتون وهم كفار سنة الله التي تدخلت في عبادي sunnar Allah ce da ta riga ta gudana cikin bayansa cewa baya karban imani matukar mai imanin bai yi ba sai da ya ga azaba matukar mai imanin bai yi ba sai da mala'ika zai zaro ransa wannan ta tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما هي سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون لوكتين نان كافرين سن riga sun sabe kenan in dai ba su yi ba sai bayan sun ga abin da muka faɗa ne dai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka kuskure kuma Allah ya mana wa wa wa ulaika a'tadna lahum azaban alima shine sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi